Kimanin shekaru biyu da 'yan watanni da suka gabata, shugabancin ƙananan hukumomi a jihar Yobe na riƙon ƙwarya ne sakamakon matsalar tsaro. Wannan karo, an samu nasarar gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomin a jihar, ƙarƙashin kulawar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar. Kamar yadda al'adar take, bayan tattara sakamakon zaɓuka daga kowace mazaɓar, hukumar zaɓe ce ke da hakkin bayyana sakamako da yake gabatar da wannan aiki shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe dr mamman muhammad ya ce jam'iyyar apc ce ta lashe dukkan kujerun a ƙananan hukumomin jihar guda goma sha bakwai you have witnessed the electoral officers submitting the results of the election in the 17 local and having gone through with all of you here, we considered certain parameters. We identified the local government and total number of registered voters. Sai dai ya kara da cewa duk da ma wasu jam'iyyun ba su fidda 'yan takara ba, an kaɗa musu ƙuri'u inda ya ce hakan ya kasance ne sakamakon rashin wayar da kan al'umma. Daga damaturin jihar Yobe, Muhammad Gambo. democracia TV.